وبعد أولا ندري لا ربا دارين شدا قوة سفر هجرة دو إلى داريه دسلاتين دبيو داربعين دبيو wanda ya ce da daren 23 ga watan satamba a yawon 2020 allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na usulul fiqh a littafin rawzatun nazir wa jannatul manazir ba mu gushe ba muna cikin babin asali na biyu wato as-sunna abin da ya shafi hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna cikin bayani kan abin da ya shafi tawaturi da kuma irin yadda yake wata fa'idantar da ilimi a cikin kwakwalin mutane ko a cikin zukatan mutane da saɓani da tattaunawa ta malamai wasu rintik a cikin wannan babi yau ina ne karatunmu zai fara na'am kama aiwa kama anna na'am na'am muna magana kan ƙara'in ba akwai kilafi magana biyu tsakanin jumhur da kuma wasu kaɗan cikinsu akwai mu'tazila cikinsu akwai inda ba mu'tazila ba wanda suke ganin cewa duk abinda duk labarin da ya fa'idantar da ilmi wato ya ƙi ne ɓaɗi a zuciyan wani to dole wannan labari zai fa'idantar da irin wannan ilmi irin wannan ya ƙi ne a zukatan kowa jamhur suka ce ba haka ba ne irin wannan magana za ta inganta da za a ce tasirin labari yana kasancewa ne saboda zafin labarin ba wai saboda abin da ake kira karinoni ba wasu abubuwa waɗanda suke ƙarfafa labari ko su raunata shi mun yi ta misali a makon da ya wuce ko ba haka ba mai bayanin mutumin da yana zaune wani wanda ya sani dama yana cikin 'yan iska anguwa da rashin nutsuwansa da sauransu zai ce masa abu kaza ya yana faruwa a bakin kasuwa ko a bakin tashar misali labarin ba zai shige shi ba ko ya ji ya gamsu da labarin kamar inda wani mutum ne da ya sani mutum mai adalci mutum mai nutsuwa mutum mai fahimta ya zai masa sallama ya ce abu rana faruwa a bakin kasuwa ko a bakin tasha ko a wani wuri mai kama da abin da aka ambata tabbas wannan labari na biyu zai shigo masa da ƙarfi fiye da wancan labari na farko mai yasa kaga ba zatin labarin ɗaya ne duka abu kaza na faruwa a bakin kasuwa ko a bakin tasha amma akwai karena wanda ya bar labarin farko mutum ne da aka sani dama ba mutumin kirki ba ba wani kamamme ba ba mai kula da addini ba wanda zai za su sa labarin sa mai mai ya rauni a gurin wanda ya san shi da irin wannan halaye sabanin labari na biyu shi kuma akwai wasu ƙara'in da suke nuna cewa da mutumin kirki ne kaza kaza tabbas idan labarin ya fito daga bakinsa ah, ana tsammani shasa'in cikin ɗari ko ɗari bisa ɗari labarin gaskiya ne nan da aka ci gaba tattaunawa har muka kai inda muka kai ko inda muke cewa wa dalalatu ahadiha laysat qat'iyatan lakin tamilu an-nafs biha ila i'tiqadin da'if thumma ath-thani thumma ath-thalith yu'akkidu ila an yasul al-qat'u bi ijtima'iha labarin da muke magana a kansa Ah, mutum ɗin ya ba da labarinsa tayu saboda kasancewarsa shi ɗaya ne ana bukatar da zai ƙarfafa shi abun ba zai ƙarfi a cikin zuciyar mai sararin labarin ba amma bayansa yanzu kamar da muka ce wannan ɗan giya ne ya zo ya ko wani dai mara nutsuwa zai ce maka wani abu kaza na faru a bakin kasuwa yana tafiya sai wani ma ya zo ko da ɗan giyar ne sun zama biyu abin zai ɗan fi ƙarfafuwa a wurinka kai ana nan wani na uku ya zo ana nan wannan ya zo wannan ya zo kaga shi kenan abin yana shigan ka yana ƙara ƙarfi har ya zama to da yanzu kam ka gamsu lalle akwai wani abin da yake faruwa to mutum da ya ba labarin za gana da rauni amma zai ta ƙarfafuwa daga mutum na biyu daga mutum na uku har ana ƙara sama mutum na daɗa jin gamsuwa cikin zuciyarsa da wannan labarin to karatunmu na yau yana cewa kama an na ƙaula kulle wahidin min adadin mutawatir muhtamilun damu kamar yadda zancen kowane mutum guda daga cikin wanda suka ba da labarin da ya kai karfin a ce masa labari ne mutawatir kowane ɗaya daga cikinsu idan shi kaɗai ne kawai ya kaɗai da da labarin muhtamilun labari na zai zamanto yana ya ɗaukan daidai ko kure za ka ji a zuciyarka ta yiwu haka ne ta yiwu ko ba haka ba ne shi ne mana muhtamilun munfaridan ai khabaruhu yakunu muhtamilan indama yakunu ai almuqbiru munfaridan wadi sannan wa yahsulu alqat'u bil ijtima' jin labarin ya zama to ya ƙini a zuciyarka ya zauna a ƙwaƙwalwarka bisa yanke wannan kuma zai faru ne ta hanyar haɗuwansu ɗaiɗai kunnan su haɗu kan abu daga ɗaya biyu uku hudu a kai goma a kai sama da haka abu kai da yawa har ka ji dai ka gamsu kamar da yanzu mun riga mun gamsu akwai wani gari da ake kiransa makka ko da ba mu taɓa zuwa ba ga wanda ba su taɓa zuwa ba cikinmu ko wani gari da ake kiransa tokyo misali ko garin da ake kiransa ko kasar da ake kiranta china misali ko kasar da ake kiranta iraq ko masar hmm fa inna arifu inna qudama yace ai mu muna sani muna sani mahabbata shakhs li sahibihi muna sani soyayyar mutum ga mutuminsa ko ga abokinsa muna sanin haka muna iya sanin haka wato bi af'alil muhibbin da yake a wuri na fa af'alil muhibbin na jin bi af'alil muhibbin a wanda aka rubuta a wurin bi af'alil muhibbin to ne wuri na an yi kure wato ma'ana muna sanin son mutum ga abokinsa abokin zamansa bi asalin muhibbin ta hanyar aikace-aikacen da masoya ke yi min hidimati daga yi mutumin hidima domin masoyi yakan yi wa masoyinsa hidima ba zai dame shi ba sai taso wurare da yawa saboda yana son wani ya je kai masa ziyara ko? haka na faruwa namiji ko mace ba dama wani lokaci muna jan samari kan tashi muje kaduna saboda muje wurin sheik mahmud gini ba ma ganin nisan wurin ba ma damuwa misali kuma ko kai yanzu cikin samari musamman samari wanda yake da budurwa misali a lankabiri ko alau a shirye yake ta kaɗa ƙafa a can ba tare da ya gane nisan ya gane san abu saboda me akwai wanda yake kauna kowace yake kauna a wannan wuri kuma ba zai dame shi ba don ya cire kuɗi ya ba wanda yake so ko wacce yake so hidimomi dai irin wannan za ga wani yana son wani malami yana kaunarsa zai ka masa hidimomi zai kawo masa abinci zai kawo masa sutura zai ba shi kuɗi ba wani abu yake masa ba shi dai yana son sa ne saboda haka muna sanin soyayyar mutum ga sahibinsa ta hanyar hidimomi misali min khidmatihi ta hanyar masa hidima wa bazli malihi lahu da kuma hanyar ba da dukiyarsa gare shi wa huduri majalisihi da halartan inda yake in kana son mutum ba zai zaka ji kana sha'awa ka je ka zanna inda yake kana son zama da shi wa mulazamatihi da kuma ta hanyar lazimtarsa fi da a wurin kai kawonsa duk ba zai dame ka ba wa umurin min hazal jinsi da wasu al'amura cikin irin wannan nau'i muna sanin wannan muna iya kiyasta mu ce wani na son wani saboda abu kaza kaza kaza kaza ta yi ta yadda yake kallonsa ta da yadda yake kwaikwayon tafiyansa yadda yake kwaikwayon maganarsa in kana son mutum kana girmama shi ba ma ke koyi irin yadda yake magana ka ji kai ma nan da nan ba sai ka yi niyya cewa kana sa ba saboda kana son sa za ka wayi gari ka ji irin salon maganar sa kake yi za ka wayi gari ka ji irin tafiyan sa kake yi za ka wayi gari irin wannan duka alamomi ne da muke iya fahimtar wane na ƙaunar wane an fahimci abin wa kullu wahidin minha idan farada ko ɗaya daga cikin abubuwan nan yi wa mutum ko yawan ziyartar mutum ko ba shi kyauta ko ko ɗaya daga su inda zai kaɗai to shi kaɗai ba su haɗu ya zama to ba su haɗu gaba ɗaya ba ya zai yi ya zama abin ba wakiltan ba wakiltan soyayya yake ba ta yi wani zai zo ne yana zuwa gidanka yana zuwa majalisarka yana kokari ne ga ta yadda zai ya kashe kama <laughs> ko ba ga shi abin da ya kawo shi kenan ya auna ya ga ta yadda ga ta yadda yake fitowa nan ga abin nan cikin dare ne ga inda zai same ka ko ga yadda zai maka sata ga ɗakin da ya kamata ko inda yake tsammanin kake ajiye kuɗin ka duk ana samun wannan ko to shine mana kullu wahidin minha idan farat yahtamil kowanne wanda daga cikin waɗannan abubuwa in ya kaɗa su shi kaɗai ne kawai haka zai yiwu أن يكون لغرض يذمره سبو دواني هدف وتمنفات شيء بيكي قوي إكي قوي تسكين روشي باوي سبو دواني ناسون وانشا الإنبا لا لمحبتي با دواني سبو دواني سدي إكي با لكن سيدي تنتهي كثرة هذه الدلالات سيدي يوم وأن الدليلين yana zuwa wurinsa ba yau ba gobe ba ba abin nan zai ba shi kyauta zai kawo masa kaza zai wane ne zai abin nan iya zanna zai yabe shi abubuwa dai gasu nan ko ta ina hmm? to na abubuwa yawan su zai kai ila haddin zuwa wata iyakar da ya hasulu lana ilmu da ilmi yaƙini zai tabbata cikin mu cewa lallai wane masoyin wane ne an fahimci abin ta wannan duka wannan daga cikin sifar yadda labari ko ake iya fahimtar labari ko samun labari na wani da wani abun ba zatin labarin bane kawai yana bukata akwai kara'i kowane lokaci da suke iya karfafa abu ko kuma su rana abin wani misali na biyu wa kazalika na shahadu sabiya hakanan muna ganin yaro karami na ganin su ko a gidajenmu ko a gidajen wasu mu muna gani dai da muka tashi mu ko yayan da muka haifa na shadu sabiya muna ganin yaro karami ya rabi'u ko ya raba'u don shi wannan lafazi na raba'a yana shiga babi biyu na mezanin awon magana na larabci a ilmin saraf yana shiga babin daraba ya biribu a yi fa'ala ya tsayo yana kuma shiga babin ƙasa ya ɗa'u a yi fa'ala ya fa'alu saboda kana cewa raba'a ya rabi'u ko raba'a ya rada'u وكذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى هكذا مو muna ganin yaro ƙarami yana shan nono maratan ba da ukura mai ma da maratan ba da ukura lokaci bayan lokaci hmm? ba ya sauɗe ba kawai kullum yana yi yana shan nono muna ganin sa kullum yana sha saboda haka fa ya hasulu lana ilmun bi usulil laban ila jawfi da haka sai ga ilmi ya tabbata cikin kwakwalinmu ya zama to yaƙini yanke mun sani cewa nonon nan nono yake sha kuma nono yana kaiwa cikin cikinsa bayan mun sai muna ganin nonon lokacin da yake shiga cikinsa ko ne ba amma dai mun mun gamsu saboda dalilai kamar haka wa in lam nushahidil laban duk da dai ba ma ganin nonon da idanunmu domin yaro idan ya ya sa nonon wasa a bakinsa kana ganin nonon ne <laughs> ba ganin nonon amma kuma za ka tabbatar da cewa yaron nan yana jin nono nono nan kuma shiga cikin cikinsa amma saboda wannan dalilai ne. lakin harakatu sabi filim tisas motsin yaron a lokacin da yake eh, tsotson nono hmm? وحركة حلقه حلقه da kuma motsin makogoransa wasu sukutihi an buka'ihi da kuma shiru da yake yi daga kukansa saboda wannan da yake sha ma kauni la tanawalu ta'aman akara kuma bugu da ƙari tare da kasancewansa ba ma ganin sa yana cin wani abinci daban in banda wannan tsotso da yake yi sannan abu na ƙarshe wa kaunin sabil mar'ati shabba da kuma kasancewan nonon mace matashiya wadda ba tsufa ta yi ba la ya labarin, labanin ya rabuwa da nono mun san cewa in har yaro na tsotso ko nono a bakinsa mamun wasa a bakinsa to muna sanar da cewa lallai kuwa za a samun nono sannan ta biyu la ya kulo an tsarkin ba a isi minal kuma da gamsar mu cewa yaro a matsayinsa na yaro karami wanda bai fara cin abinci ba ba rabuwa da ɗabi'ar da tun kuɗa shi na ya sha nono ba sai an koya masa ko ɗabi'a dama haka Allah ya tsara abin kamar kai abin nan ɗabi'a za ka ji kana son ka kwanta wani lokaci kai bacci wani lokaci ka ci abinci da sauransu shi ma yaro ba daga cikin ɗabi'arsa bayan an haife shi wasu ƴan awanni zai ƙoƙari yana ina bukata yanzu kuma inda zai sa bakinsa ya sha nono wannan in bai samu wannan ne ba in bai samu wannan ba shine tashin hankali yana bukata ya sha nono to wannan ɗabi'a ce take tun kuɗa shi zuwa wa haka wannan kwa ɗabi'ar wata ƙarfi ce ta ma wannan kamar da Allah sanya mana ƙarfi daban-daban a cikin harakar mu in ka yi nufin yanzu za ka tafi kasuwa sai ka tashi tattaka ka tafi itace ba da wannan iko ba da ma itace shi zai tafi kasuwa wannan tafi kowane lokaci amma kai ka yi nufin yanzu za ka bar kofar gida ka je ɗaki za ka tafi ka yi nufin za a kwanta cikin gadon ka huta za ka huta ka yi nufin yanzu bukatan bacci za ka yi bacci wani ma har kamar tayin zai sa yana so yanzu da ya kwanta cikin minti biyu bacci cikin minti biyu zai bacci ya yi nufi nufi kawai ya yi nufi yanzu da ya yi bacci karfe tara karfe biyun dare daidai ya tashi zai tashi wani wasu allah ya musu wannan baiwa ka fahimta ko ni ma da dai a sani na idan na yi nufi na kwanta na yi nufin karfe uku zan tashi zan tashi uku da rabi zan tashi a wannan lokaci ko ba wani taka ba ce wannan dai wani abu ne na kamar da kai ma za ka tashi ka tafi kasuwa <laughs> ai ba ni taka ce za ka kai ka ba ko wata baiwa da taka ta musamman a'a wannan wani karfi ne da Allah ke halitta wa mutane Allah ya yi aljani mutum yana so ya yi nufin ya zama maciji zai zama maciji yau yana so ya zama wani itace zai zama itace yana so ya tashi sama zai tashi sama ya yi nufin haka zai zama fari ya zama fari zai zama kore ya zama kore zai zama mutum ya zama mutum to wani adam ka gaba a mana nan ba in ka ce za ka tashi sama ba a cikin jirgin sama ba ne ƙasa za ka yi kuma sai asibiti ba mai hankali ba an fahimci yanzu to saboda haka shi yaro Allah ya masa wannan karfin ɗabi'ar na tun bai san komai ba zai kokari inda ya nemi inda nono yake sha wadi to wani abubuwa da suka haɗu nan duka mun lahizance su kenan muna fahimtar yaro nonon da yake sha nonon yake sha kuma nonon yana cika masa ciki yana zuwa cikinsa nan ana kiransu ƙara'in ko har yanzu ƙara'in suna iya taruwa in suka yi yawa su kai ka ga yaƙini ko da abin nan akan wani abu ne da ya shafi mutum guda wani abu zalika min alƙara'in da abubuwa da suke kama da wannan saboda haka fala ya bu'udu ba zai nisantu ba ba wani abu bane da za a ce ba zai yiwu ba shine wannan fala ya bu'udu ba zai nisantu ba an yi at-tasdiq bi qawli adad naqis ma qara'ina tambammu ilayhi ba wani abun mamaki bane a ji gaskatarwar kwakwale da zukata ga wani labari hmm? labarin da ya fito daga wani adadi wanda bai ta karya karya ba mai na ƙasa amma a ji ya haifar da gamsuwa da ne cikin zukatan wanda suka saurare shi amma mai kawo wannan ma a tsara na tamban mu ilai, tare da ƙarinoni da za su taru zuwa ga wannan labarin wanda walau tajarrada anil qara'in da wannan labari zai zamanto ya tsiraitu da qara'in ya zamanto babu wannan qara'in din lam yufidil ilma da bai iya gamsarwa mutane ko sanya ya yaqini cikin zukatan wanda suka saurare shi ba wa tajribatu fihi tadullu ala zalika tajriba ta yau da gobe experience yana nuna akan abin da muka faɗa dinnan don da zai tunani kan wasu abubuwa da dama zai iya fahimta eh kaza na gamsu da labari kaza ba wai don sun wanda suka ba da labarin adadi ne mara iyaka ba a saboda su dalilai wazi haka na waka zalika da adadin kafir ta yi mutane da yawa su ba da labari ka ji dubba gamsu ba hmm? saboda karancin karina وكذلك العدد الكثير هكذا عدد من يوم ربما يخبرون عن أمر تايو سبعد الأباري كما دوني الأمر إذا يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره ولا زي وجبت إيالة إيالة الملك ko iyalatar mulki duk yana iya ɗauka anan wato iyala wani lokacin na ɗaukan ma'anar siyasa ta siyar da harkar sarauta ko harkar mai sarauta shine iyala iyala wani lokaci yana iya zamantowa kamar a ce idara a ce ministry wa ta izhari da kuma hanyoyin bayanar da mulkin misali labari ne da ya shafi harkar mulki ko bayanar da mulkin amma ya zamanto wanda za su ba da labarin min jundil malik min junudil malik daga rundunonin sojan sarkin ne fadawa ne na wani sarki za su haɗu zo su ga maka magana game da sarki ba dole ne gamsar da kai ba don kayi cewa wata suna wa sarki aiki ne ya ba su kuɗi ne domin zo zuwa mutane ƙarairayi saboda a gamsu da shi ko ni abu domin haka yana iya faruwa an fahimta saboda haka fahimta sauwar istima'uhum ana iya suranta haɗuwarsu kan wannan labari da suka baka wanda shi yasa bai gamsar da kai ba yanzu ana iya suranta haɗuwarsu ta tabbatsin iyala wata ta hanyar tsarin sarauta ko ta hanyar tsarin mulki bilittifaki al-kadib kan cewa saboda a kai ga wata manufa cikin mulki duwa'in nan fadawa ko mutanen gwamnati wata ainihin da gwamnati su haɗu kan wani abu wanda yake ba daidai ba saboda menene eh, tallata mulkinsu ko kare wani abin da ba daidai ba daga mulkinsu su haɗu da yawa su baka labarin abu kaza ne alali kuma ba gaskiya bane saboda maganar mulkin kenan ta yi mutane da yawa su baka labari idan babu ƙara'in ka ji ba gamsu da shi ba akasin wannan shine ta yi mutum ɗaya ne ko mutum biyu baka labarin amma saboda ƙara'in ka ji ne ka gamsu gamsu wannan ba wai koya maka ra'ayi ba kai ne zaka ji ka gamsu saboda dalilin ne za su shigo ka tunda anan daga cikin ma'arba wanda ya koya mana cewa yaro lokacin da yake shan nono nono yana shiga cikin cikinsa ba wanda ya koya mana amma dai mun gamsu haka ne yau da gobe yawon walau kanu mutafarriki na khariji na ambatul maliki da nan da suka baka wannan labari lokacin da suke fadawan mai mulki da zai zaman to yanzu ba fadawan ba ne suna nan daban-daban wurare ne daban-daban amma suka zo suka baka labarin to ka iya gamsuwa da labarin saboda ka suranta cewa ba wata matsala da ta haɗa su ballantana a cikin za su yi taro su yi tsari wataƙila sun kai dubu ko fiye da haka akan labarin ƙarya shine ma'ana lam tsarar ilaihim hadal alwahab fa hadha yu'athiru fi an-nufus ta'thiran la yunkaru wannan bayani da muka yi tabbas yana da tasiri ko yana sanya tasiri a cikin zukatan mutane tasirin da mai hankali ba zai ce ba haka ba ne ko wace babu tasiri wannan fasili ya kare muna da lokaci? to za mu tsaya nan abin nan akwai masu tamboyi sai a habbata shakhsi li sahibihi soyayyar mutum ga abokinsa ta yaya bi af'alil muhibbina ta irin aikace aikacin da masoya ke yi wa wanda su suke so ne ma'ana bi af'alil muhibbin yawa ai shine ta lissafta maka ce min khidmatihi wa badli mali wa badli malihi lahu huzuri majalisihi li mushahadatihi

ba wani abu illa zalika kamar kana isara ne zuwa ga abu mafi nisa fiye da haza abu wanda yake kamar yana kusa da kai na'am sai mai a wannan murga mun bayan su tun a karatun makon da ya wuce ba ta na wata kila ga ku ni ba da shi abinda ke cikin nuskar ku ko da yake ya mai taƙiƙi ya nuna shi yana nan cikin wani bashin ɗin kasan nan dama bashin bashin da yogan da masu taƙiƙi shi asalin littafi ko mai rubuta shi nan yana muraja a wani lokaci zai iya canja wani sentence daga nan zuwa nan ya goge wani da abin nan to saboda haka za a yi ta samun bashin daban-daban za a yi dan samun bambanci wani lokaci ne ma ga na nan yana nan walau ufridat ahaduha la tatarra ɗaya da ihtimal shi kake faɗa ko yawwa ne ma yana nan a gefe wannan ya bada shi cewa yana nan a cikin kofi wanda ya sa masa alama da ya ce an rubuta walau ufridat a hadu ma da su tsarraka iliyar ihtimal amma yana ga cewa rashin sanya wannan jumlan ya fi a bashe da ni na karanta din nan shi wannan mai mataki ke na abin da yake gani kenan amma dai ma'anar su tana da kyau wanda su tana ƙarfafa asalin maganar take cikin jumlar abin da yake rubuce a littafi yana cewa da hadu ha, da kun nasu kowanne ne za a zai zaman kansa ne ya ba da labari ya tsarraka ilaiha al-ihtimal da labarin da zai bayar zai ya daukan shakka mai sauraron labarin zai iya shakka daidai ne ko ba daidai ba na'am eh fi tardadatihi tardadat jam'i ne na tardad tardad shine takrar maimaita abu gana so kara fassara cikin hancin larabci sai kira shi da takrar maimaitawa tardad maimaitawa takrar maimaitawa takrir ma yana iya zamantawa maimaitawa da kaf ko kuma takrir rahoto da kaf wato aita maimaita abu kai da ka maimaita ka sake maimaitawa ko in zuwa ne ka je ka dawo ka je ka dawo wani kiransa tardar a ce fulanun ya taraddadu dubai na kaza wa kaza wani yana kai kawo tsakanin kaza da kaza ko a ce fulanun ya taraddadu ila fulan ce wani yana yawan zuwa wurin wani yana iya ya zo ya sake komawa ya zo ya koma ta ya taraddadu ila fulani yana kai kawo zuwa ga wani na mhm. na eh ai shi ne shi ne yanzu muka yi magana a wannan kowanne ne daga cikin mutane da yawa da suka fara labari ya suka gamsar da kai da ɗaya kowanne daga cikin zai kaɗai ta kawai da labari to a lokacin za ka ji labari yana zaman tuwa gaskiya ko ba gaskiya ba amma haɗuwansu da yawa shi shirya maka rashin gaskiyar a cikin ƙwaƙwalwar ko a cikin zuciyarka hmm. na'am inbamma inzimam haduwa idan sashen sai hadu da kaza ko a ce inbamma fulanun ila fulan wane ya ji hadu da wane hmm? wace in ila ilal al-akhar wani ya je ya ji wani tim daban ko in ila ilal hizb fulani wani ya shiga fatin wani misali ko fati kaza in inzamma ilaihi wato ka zo ka hadu da wani ko ka hadu da wani abu in inzimam haduwa na'am eh sai ka rika daga muryarsa babu shakka wanda kai maluma sun yi fatawa kan wannan yana tambaya ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan azana ne sala tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah ma'ana kiran sallah biyu anan ana nufin kiran sallah da ikama akwai nafila nafila dai ba dole ba ne nafila sannan kuma akwai hadisin da yake cewa idan aka tsaye da sallah babu wata sallah kuma sai ta farilla to kai yanzu ka zo ka fara sallah watakila ka yi raka'a ma guda kace ko kana cikin raka'a ta biyu sai gashi nan an tsaye da sallah an yi kama za ka bar sallanka ko kuma karasawa za ka yi akwai da suke gani saboda zahirin wancan hadisi idan an tsaye da sallah babu wata sallah sai farilla saboda haka da an tada ya kama kawai shi kenan sai ka yanke sallar dama na fi da ake ka zo ka shiga harkar farilla ko kuma da suke ganin cewa a tun da ai eh, ba aikin banza kake ba kai kanka aikin lara ke wani jinsi ne na sallah sannan kuma wannan ba zai sa ka rasa wata raka'a ba daga cikin sallar ka yi kokari dai ka rage ka takaita sallar domin ka cika nafilar to an faɗi haka to ta yi za su duba ne cewa tun da kasan kana sallar safu bai gama tsayuwa ba to saboda kuma bisa ga al'ada ba abin da aka gani daga wurin annabi sallam ba kabbara harama sai an daidaita sahu gaba daya kenan jiran zai zo daga abin nan saboda tabbatar da sahu eh. na'am a to abin da ke rajihi dai muna ga adu babu wani hujja na cewa sai ka cika sallan musamman ma za ka taɓata mutane lokacin musamman wurin sahu eh, ta yi liman saboda kiyaye sahu ya tabbata zo sai ya jira ka ka ba shi kaɗai ba ka ɓata sauran jama'a lokaci ka ko ba cikin farilla hake ba yanzu za a tsaye da farilla bai kamata ka zamanto ka kawo farilla cikas ba muna yarin rinjayar da cewa da an tada ikamar ta yi sai ka tsaye da kai Allah ya karbe shi haka saboda haka don kar a kawo wasu cikas wannan zance ya fi karfi a wurinmu amma dai kamar da na gaya muku eh, matsala ce kilafiya akwai wanda suke ganin wannan akwai wanda suke ganin wannan na'am eh eh tambayar sa game da mai kasaro akwai wasu maluma da suke ganin cewa idan ka zo gari ko kwanuka da za ka yi daga nan ba ka bar garin ba dole ka ci gaba da cika sallah ko kuma wanda suke ganin duk wanka za ka ci gaba da yi masu cewa za ka ci gaba da cika sallah ba wasu kwanaki ya ce malikiya malikiyan za mu bi ko abin nan gaskiya malikiya bane kawai na cewa masabar jumhur wanda suke ganin kwana hudu wanda suke ganin kamar kwana biyar da ka niyan zama a wuri sai ka cika sallanka ko kuma wanda suke ganin cewa a matukar dai kai kai matafiyin ne <laughs> ba garin ku bane ba garin wannan wuri a matsayin abin nan ba kasar za ka yi masu wannan su suna da hujjoji gaskiya suna da abubuwa da suka faru eh, a zamanin sahabbai da sauransu wasu sun tafi yakin azerbaijan tsaban kasar azerbaijan can wajen tsakiyar asiya ba ma yadda za ka yi a ce dama za ka tafi azerbaijan daga nan hijaz daga makka ko madina a ce dama kwana hudu kawai za ka yi dama wannan ba zai yiwu ba dole in ka san ko da kasuwanci za ka yi ba dole ba ne a ce kwana hudu kawai za ka yi ballantana kuma tafiya abin nan eh, jihadi aka tafi saboda kawai wasu sun wajen watanni azerbaijan suna ba sa cika sallah suna da asar da yawa hujjoji da yawa to amma ban gani ba jamhur sun rubuta amma ni akwai ina gani kamar hujjar su kwakwalwa ta watakila ko sun duba ne su ga aka lokacin da ka zanna yanzu kamar sunan tafiya ya kau daga wurinka ka zuwa matafi ba ne a dama matafi yanzu ka zo ka zanna kwana ɗaya kwana biyu ka zuwa ba matafi ba ne illa dai muskila a nan da su ƙayyade shi da kwana uku eh, wasu kwana hudu wasu kwana biyar na jin ko akwai ma masu uku wannan kaidi babu shi sun yi kokari su ce maganar zaman da annabi su sallam ya yi a makka lokacin fatu makka wannan shi ma ba wata hujja a ciki to saboda haka dai wannan lamari ne da malamai suka tattauna a kansa amma tabbas ɗaya zancen hujjojinsa a fili suke ɗaya zancen ni na ta kai kawo kan su ban ga wata hujja na san. ko wata hujja da hankali wanda za ta dace da irin maganar su amma idan dama an ɗauki ƙasar eh, rukta ce ma'ana sauƙi ga ba wanda amma abin da kai daidai ne illa ya muskila zai zo ga maluman da suke ganin ƙasar wajibi ne ga matafi kamar da suka sallah yake wajibi ga mazaunin gida da ka fara tafiya ba maganan kaga dama kana iya cika sallah duk da yin kasar shi ne fi kyau a'a dolin ka ne in ma ka cika sallan baka da sallah kamar masabar hanafiya da wanda suke tare da su kuma gaskiya su masu da ƙarfi zahiri ma su sun zarce na jamhur ƙarfi musamman hadisin da na aisha wanda ina jin daga buhari da muslim sun ruwaito shi cewa dama sallah an wajabta ta raka'a biyu biyu amma a zaman gida sai aka ƙara raka'a biyu ya zama hudu sa'an na zama a tafiya kuma aka bashi kamar da yake asali to kaga in ka a cikin tafiya ka je ka sa raka'a hudu daidai yake da kana zaman gida zahar kamata raka'a nawa kamata raka'a takwas kaga dai baka da sallah kenan to saboda kan kan dubi hujjojin hanafiya da wanda suke tare da su cewa matafi ne dole ne kawai kasar ba maganan zaɓi ba ne ko ruksa ko wani abu to almuhim dai wani abubuwa ne da eh, maluma suka tattauna a kai eh, a matsayinku na ɗaliban ilimi za a ƙarfi duba abubuwan hankali muna fata Allah ya taimake mu na'am eh na'am a to ai da hawa magana haihuwa ba ne magana da kake zanne ne yanzu ka dawo nan da zama kenan ko kai kadai ka dawo nan da zama amma kana da iyalinka don ba da za ka yi a ce ka rabu da iyalai ana ɗauka inda iyalinka suke har yanzu kana kana nan ka can gidanka ne amma ka dawo da iyalinka gaba ɗaya kaga nan kake kenan kai magana ana haife ka a wuri duk ba ta taso ba wa illa sahabbai hatta da shi annabi sallallahu alaihi ai mutanen makka ne amma ko ba sun dawo madina ba sun koma in sun je makka baki ne su duk da shine garin su na aka haife su da sauransu amma sun riga sun ƙaura sun bar wuri hmm. na'am ai eh, tun da inda yake za a ɗauka gidansa ne tun da yana da mata a wannan wuri a gidansa ne saboda haka shi ƙasarunsa ya danganta ne kawai kan hanya daga nan zuwa can daga nan ba wai in ya zo wannan garin ba ka fahimci yawa yana da matarsa ta aure a nan jalingo yana da ita a jola yana da ita a gombe yana da wata a bauchi saboda haka duk da je gidansa ne amma yanzu yana kan hanya daga jalingo zai tafi jola ka gana yana cikin tafiya daga jola zai tafi gombe yana cikin tafiya daga jola zai tafi bauchi ko daga bauchi gombe zai tafi bauchi yana cikin tafiya eh, na'am a shi ne magana da muka yanzu yana magana ne kamar mai hidimar ƙasa ɗan jalingo ne amma yanzu an kai shi hidimar ƙasa a inugu kuma kasan zai yi shekara ɗaya ko ina jin ko an rage ne har yanzu shekara ɗaya saboda ka in yana can ne matsayinsa zai ci gaba da cika sallah ko ba zai cika sallah ba ai shi ne kilafin da muka bayar ko muka ce akwai magana biyu akwai wanda suke ganin cewa suna zai yanzu zai zauna a can ya san kuma zai zauna fiye da kwana hudu da kan yi can cika sallah zai yi ko kuma da suke ganin cewa a ai shi a matsayin matafiya yake duk zaman sa da zai can kasar ne abin nan ne wajibcin ko kuma a shi ne sunnar taba an kar manta akwai wanda suke ganin kasar wajibi ne ga su wa'annan in har sun dauki wannan cewa eh, abin nan ɗaya bangaren farko dai kasar wajibi ne sannan kuma so a wurin su matafiye kawai ko shekara ɗaya zai ko fi da haka kasarun zai yi so a na katon ba su sauci dole ne kasarun za ka yi domin duk lokacin da ka cika sallah ma ka da sallah na'am eh tambayar sa shine abin nan sallah ta kubuce maka lokacin da kake da kake halin tafiya baka tashi biya ba sai lokacin da kake halin zaman gida to in ka zo biyan kasarin zaka biya ne ko kuma yanzu da kana gida cikawa zaka yi wannan ma dai kilafi ne tsakanin maluma kamar malikiya suna cewa in kanar safariyatan qadaha safariya wa in kanar hadariyatan qadaha habariya sawa'un min al ba wani bambanci lokacin biyan abin nan eh, eh, eh, hin al lokacin biyan yake ko kuma fil ko kuma wasu maluma suna cewa a'a lokacin biyan ne ake dubawa sallah ta akwai sallolin da ake binka lokacin da ake zaman gida baka tashi biya ba sai lokacin da ake cikin tafiya to ka zo biyan su kasar za ka musu yanzu halin da yake ciki halin ne na kasar ka damu da cewa lokacin da suka same ka cika su ake ba sallan sallolin su kubuce maka lokacin kasaru eh, ka tashi biyan su ba sai kana gida to da irin sallan gida zaka biya su cika su zaka yi ba zaka sai ai da su ba kubuce maka kana menene yawwa awara kana ma masaba biyu ne sai a duba a gani da. Eh, ka gani ya fi dalilin saka amfani da shi wannan ne kuka zafin muku a dubi lokacin biyan ku a dubi yadda sallolin suka kubuta yanayin da sallolin suke lokacin da suka kubuce ta mun ji naka ya yi kyau akwai wani ko kowa gamsu da wannan akwai wanda yake ganin za a duba shi kuma lokacin biya din ne lokacin da ake biyan halin biyan alhamdulillah duk yayi ba wani damuwa insha Allah ta'ala ba mu da wani nassi ne akai da da abin nan da za a ce dole sai wannan shi yi amma ta yi ƙara tunani kaga cewa watakila yin kaza zai fi ƙarfi amma dai babu wani nasti na'am ya ba damuwa shi ma wannan tambayar sai na cewa kasar kam tana da ya nisa ne da za a ce yanzu tafiyarka ta kai kai kasar na ba dai mahalli ne na kilafi akwai da suke ganin sai tafiyar ta kai mil ɗaya wasu na ga sai ta kai mil uku wasu na ga mil goma sha biyar hmm, mafi yawan jamhur sun tafi akan mil arba'in da takwas irin na larabawa ko mil hamsin irin na turawa kilomita tamanin kamar da uku wasu sun tafi akan cewa a'a ai duk abin da sunansa tafiya ne bisa al'adar mutane za a ce wani ya yi tafiya shi kenan nan da za a yi wa ƙasar ƙayyade abin da tafiya kaza mil kaza ko kilomita kaza duk bai taso ni na ga wannan wannan ya fi ƙarfi duk abin da sunansa tafiya ne al'adance tafiya domin wani wurin za a yi zai yi gari ɗaya ne amma ya kai kilomita tamanin gari ɗaya ko kilomita ɗari ma to kana ba za ka ce tsabar anguwanku ba yanzu ka je wata anguwa da san ta da anguwarku wajen kilomita tamanin a ce kuma ƙasar za ka yi al'adance duk ba a kiransa tafiya wannan shi ne fahimtar su shekul islam taimiyya ina ga wannan eh, yana da ƙarfi sosai akan masu ƙayyadewa da mil ɗaya ko uku ko goma ko sha biyar ko arba'in da takwas ko ne abu mai kama da haka amma tabbas mafi yawan mutane ko jimhur wanda masabobi guda hudu sun tafi akan ƙayyade shi da mil arba'in da takwas zuwa kawai ban da dawo ana maganar nisan zuwa kawai banda dawo sama da Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk